Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyinna muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Laraba biyar ga watan Afrilun 2023. bayan wani dan jinkiri kaddamar da kwamitin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin jihar ta jam'iyyar nnpp gwamnatin jihar kano a najeriya ta ce tana daukar matakan da suka dace domin ganin an miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin cikin kwanciyar hankali da lumana ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta ayyana shirin ba da tallafin makamai ga wasu kasashen afirka masu fama da matsalolin ta'addanci waɗanda suka hada da jamhuriyar niger da somalia muna kuma dauke da karatun alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga ghana amma kafin nan ga murtala da labaran duniya saurare assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar yau laraba majalisar ɗinkin duniya ta ce tana yin allah wadai da matakin gwamnatin taliban na haramtawa matan afghanistan yi wa majalisar aiki a nan afghanistan tana mai bayyana haramcin da cewa ya saba doka kuma ba za a lamince da shi ba a cikin wata sanarwar da ta fitar a ofishinta da ke kabul ministar eh, majalisar ta ɗinkin duniya ta ce wannan mataki ya bayyanar da take hakkin bil'adama wato take hakkin mata karara da saba dokoki da ƙa'idodi na ayyukan jin kan jama'a da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa Taliban dai bata fito fili ta yi magana kan haramcin ba. To amma an sanar da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata cewa ana faɗaɗa dokar haramcin ma'aikatan ceto mata da ke wanzuwa. Shugabannin Taliban sun saka takunkumi ga matan Afghanistan tun sa'ad da suka karbe mulkin ƙasar ta kudancin nahiyar Asiya a shekara ta 2021. 'yan sandan isra'ila sun kai samami a masallacin Al-Aqsa da ke birnin kudus inda suka harba gurneti tare da dukan matasa falasdinawa waɗanda suka yi jifa da duwatsu da kwalaben wuta a lokacin wani rikici da ya ɓarke a wani bikin hutu falasdinawa a gaza sun mai da martani tare da harba roka a kudancin isra'ila wanda ya haifar da jerin hare-haren isra'ilar ta sama rikicin da ya zo ne a daidai lokacin da musulmai suke azumin wata mai alfarma na ramadan yayin da su kuma yahudawa suke shirye-shiryen bikin idin su. ire-iren wannan aron gama a harabar wurin ibada mai girma da ake takaddama a kai ya haifar da kazamin yakin kan iyaka tsakanin isra'ila da shugabannin hamas na gaza a can baya indiya na ɗaukar matakan inganta amfani da kudadenta domin cinikayyar ƙasa da ƙasa a zaman wani sashe na yunkurin bunƙasa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da ake fama da karancin kuɗin dala ko kuma aka ƙaƙaba wa takunkumai kwararru a fannin kasuwanci sun ce yunkurin haɓaka kuɗin rufi na indiya a zaman wani zaɓi kan dala da sauran kuɗaɗe kamar euro ya haɗu da ƙwarin gwiwa bayan takunkumin da ƙasashen yammaci suka ƙaƙaba wa rasha sakamakon yaƙi da take yi da ukraine wanda ya sa new delhi da moscow yin cinikayya da kuɗaɗen da ba dala ba ƙasar ta india ta bi sahun takunkumin wato kasar ta india bata bi sahun takunkumin da amurka ta jagoranta ba haka kuma shigowa da ɗanyen mai mai arha daga rasha ya haɓaka sosai a shekarar da ta gabata sakataren ciniki da kasuwanci na india sunil bathwal ya faɗa a wani taron manema labarai a ranar juma'ar da ta gabata a new delhi cewa new delhi za ta karfafa cinikayya ta ƙasa da ƙasa ta hanyar amfani da kuɗaɗen rufi to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc 'yan majalisar dokokin amurka sun yi watsi da wani gargadi daga ofishin jakadancin china na cewa kada su gana da shugabar taiwan tai ing-weng wadda ke ziyara a california wani ayarin 'yan majalisar goma sha bakwai daga dukkan jam'iyyu siyasa biyu sun rufawa kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy baya a wani taro keɓance da tai a ɗakin karatu na ronald reagan da ke california 'yan sa'o'i kafin taron wasu kafafen yada labaran amurka sun ba da rahoton cewa wasu 'yan majalisar dokokin da za su gana da tsaye sun sami sakonnin imel da ke bayyana damuwar china da kuma kalubalantar da take yi wa yunkurin a cikin sakon na imel da aka aiko wa muryar amurka li da aka bayyana a zaman jami'i a ofishin jakadancin ya rubuta cewa bangaren china bai amince da duk wani nau'i na tattaunawa tsakanin amurka da taiwan ba haka kuma yana kalubalantar ziyarar da hukumomin taiwan din suka kai amurka da kuma kin amincewa da duk wani nau'in mu'amala na jami'an amurka da hukumomin taiwan a ƙarshe masu rajin daidaito tsakanin jinsi a namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alƙalai mata a kotun kolin ƙasar karon farko a tarihi shugabar kungiyar lauyoyi mata ta namibia ruth heronga ta ce nada alkalai uku mata wanda shine karon farko tun da kasar ta sami yancin kai na zama wani muhimmin abu na tarihi heron ta kuma ce duk da yake mata sun sami darewa kan mukaman siyasa har yanzu an bar kasashen nahiyar afirka da dama a baya ta haujin wakilcin mata a manyan makamai na fannin shari'a It is now recognized that the contribution of women judges worldwide ta ce a yanzu ya bayyana cewa gudunmuwar da alkalai mata a duk faɗin duniya da kuma shigarsu a dukkan matakan shugabanci yana da muhimmanci a wajen tabbatar da raba daidai da demokuraɗiyya da da waɗannan da aka nada ƙasar namibia ta bi sahun sauran ƙasashe a wannan nahiyar da ma duniya baki ɗaya waɗanda tuni suka nada alkalai mata a manyan kotuna. gaida Murtala Faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta ce tana daukar matakan da suka dace domin ganin cewa an miƙa mulki ga sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali da lumana. Gwamnatin ta ce jinkirin kaddamar da kwamitin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin jihar ta jam'iyyar nnpp ya biyo bayan rashin mika sunayen mutanen da za su wakilci ofishin gwamna mai jiran gado ne a cikin kwamitin daga kano ga rahoton da wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana duk abin da za a dai shafi wannan harka ta mika mulki muna fata za a yi shi cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ni na yarda cewa duk lokacin da aka samu rashin fahimta daga farkon abu idan dai har wa'anda aka ba alhakin gudanar da wannan tsari mutane ne da suka san harkar gwamnati suka san harkar yadda abubuwa ya kamata a ce sun tafi kamar yadda ya kamata to ina so in tabbatar maka da cewa daga karshe za a samu kyakkyawan fahimta kuma daga dukkan abin da nake gani kamar an fara samun kyakkyawan fahimta tsakanin wa'annan kwamitoci guda biyu ka ce an fara samun fahimta a daidai lokacin da ka fitar da sanarwa har ma kake ba da shawarwari ga shi gwamna mai jiran gado misali a wannan rana ne kuma suka sake fitar da wata sanarwa dauke da wasu bayanai masu kamanceceniya da wadda har ma kai martani akai eh to ai kamar yadda na faɗa yawanci kasan akwai rashin fahimta yadda abubuwa suke tafiya mu mun duba kundin tsarin mulkin najeriya ne kamar yadda muka yi bayani a sanarwar da muka fito da ita shi gwamna har yanzu shine gwamna ba sai na sake maimaita abin da muka fitar da shi ba wanda al'umma sun riga sun fahimta kuma na tabbatar da cewa su ma sun fahimta abin da muke kokari mu jawo hankula magana ce ta jawo hankulan ita kanta jam'iyyar nnpp da shi kansa gwamna da yake jaran rantsuwa a jihar kano to amma kaga hakinmu ne idan aka yi abu ba daidai ba muna gani ya zama dole a matsayinmu na wanda muke gwamnati mu jawo hankula to abin da muka kenan majalisar zartarwa ta jihar kano ta amince da kwamiti har mun nemi shi gwamna da ya ci zaɓe ya kawo mutum uku wanda za su zama 'yan wannan kwamiti da muke da su wanda zai kawo tsare-tsare da yadda za a bada mulki in allah da a 29 ga wata mai kama ka ce kuna jiran wakilcin da kuka nema na mutum uku idan ya zama kamar ba su kawo ba misali kuma ku gashi gwamna ya ba ku ko gwamnati ta ba ku lokaci za ku ci gaba ne da aikin ku ko kuma a shi kenan za ku ta dakon har sai lokacin da suka turo wakilci a ai da doka ce ai dole za a ci gaba ai ko ma dai me ya faru ko an aiko ko ba aiko ba za mu ci gaba da gudanar da tarurrukanmu da tantance abubuwa da bayanai da muke da su su ma kuma mewa za su ci gaba da gudanar da irin nasu tsare-tsaren da suke so wanda na san daga ƙarshe dole sai an samu lokacin da za mu zauna da mu da su domin a tantance irin wa'annan bayanai. Ba ga waɗannan abubuwan da kake bayyanawa mutane akwai wasu matakai da ku a gwamnatance kuke ɗauka don dai a yi wannan karɓa da miƙawa cikin kwanciyar hankali da limana. Gaskiya duk wani mataki da ya kamata a ɗauka mataki ne guda ɗaya samu kyakkyawan fahimta tsakanin wannan kwamiti da su kansu kwamitin da suka fa mutane su fahimci menene ya kamata su yi inda bai kamata su je ba su ta kakansu burki mu ma za mu tsaya mu duba a matsayin mu na gwamnati duk abin da ya kamata mu mu tabbatar da cewa an gudanar da wannan abu cikin farin ciki da kwanciyar hankali ba tare da wani tashin hankali ko kace na ce kamar yadda aka fara daga farko ba da dar Allah zami. Madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim kwari da wannan rahoton. bari kuma mu nufi Nijar inda kungiyar tarayyar turai wato EU ta ayyana shirin ba da tallafin makamai ga wasu kasashen Afirka masu fama da matsalolin ta'addanci waɗanda suka hada da jamhuriyar Nijar da Somalia. Kasashen Afirka da dama sun daɗe suna kiraye-kiraye ga kasashen duniya a ci gaba a ci gaba da neman hanyoyin murkushe tashin hankali da suke fuskanta shekaru da dama sai dai masana na bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da fa'idar wannan yunkuri na kungiyar EU. wakilin murya amurka da ke yamai sulaimu mini barma na dauke da karin bayani shugaban sashen kula da siyasar tarayyar turai a kasashen waje joseph borrell da ke jawabi a yayin taron tsaro da ya gudana a makon jiya a brussels shine ya tabbatar da wannan aniya ta bayar da tallafin makamai samfarin armletal wa kasashen nijar da somali yana mai cewa sanannen abu ne a abokan hulɗarmu na ƙara nuna buƙatar samun tallafin bindigogi eh kwarai irin abin da muka yi wa ukraine muna iya yin sa kuma za mu yi shi domin wasu matakin da masanin sha'anin tsaro Ahmad Bunt Jallo ya yaba da shi domin a ra'ayinsa alama ce da ke nunin kasashen yammaci sun gamsu da jajircewar nishar a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Niger ba ɗauke mu ba kamar su yi banna cikin yakin da suke yi suna ta kashe mutane babu hanya babu dalil babu wannan don don wannan ne ina tamanin union european ya gane mu sojawan ne masu yaki da hankali kuma niger ya gudi ne yana so bindigogi don ya samu ya kare da waɗannan na ta'adda bayan minista na amerika ya zo bayan manyan-manyan mutane sun ku zo sun ka yi ziyara cikin niger sun ka gane muna da niyya mu yi kokowa da waɗannan dan ta'adda yau inda nigeria yake mu gaji mun sa kudi ma ba mu ga mu dace bisa waɗannan ɗan ta'adda don abin da nake so mutane su gane shine kowane ne ya kawo mun bindiga mu karba don mu samu mu yaki tun da yaki nan cada ne. To sai dai a nasa bangare wani jigo a kungiyar fafutuka ta Rotab Muhammadu Aisami Ciroma na nuna shakku game da alkawalin na kungiyar iyu e a bisa wasu dalilai. Wannan zan ce dai abin da suka yi ikirin suna iya yin shi a Nijar ko wannan kawai zance ne babu zahiri ciki in ka dauka turai da kake gani ikiramitin nan sun dauke ta kamar yan uwansu ne mutanen su ne kamar dusu ne shi za ka ga sun yi wannan hoɓɓasa sun sa kuɗaɗe da yawa sun sa ba da makaman yaki da yawa amma ba diba munan kasashen mu na afirka sun ɗauke mu yaran su ne mu kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin kungiyar tarayyar turai da gwamnatocin nijar da ta somaliya da kuma yadda waɗannan kasashe suka ƙi sakin fuska wa kamfanin sojan haya na wagna ballantana ya sami su sukunin kulla wata mu'amala na daga cikin hujjojin da aka dogara da su wajen amincewa ba da wannan tallafi to amma tsohon soja amadu bunti jallo na ganin hausawa ke ce in ka fado cikin rami kowa ya baka hannu yana kana kama tun da kai so ka ka kai ta cikin raman nan don kana cikin matsala kowa ya gani burkina faso da mali yau yadda sojawansu suna murna sun samu manyan bindigogi sabbin bindigogi suna ta yakin yanzu don ta'addan man kasar nasu nan ba san ma daga ina ne a hana halbe su ba kawai suna nan sai su gani abokansu sun mutu su ma waɗanda sun yi rai sai su yi ta gudu kawo yanzu ba a bayyana ranar da za a ba da wannan tallafi na makaman kungiyar iyu e ba ballantana batun sanin adadin su a yayin da yaƙi da ta'addanci ke ƙara zafi a yankin sahel sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc Masu sauraro yanzu kuma sai shiri na musamman daga Najeriya akan azumin watan Ramadan wanda Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana. Watan Ramadan, watan watan azumi, wata ne da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa musulmi maza da mata yin azumi a cikinsa guda talatin ko talatin ba ɗaya sai dai a wannan shekara ta bana musulmi da yawa maza da mata suna korafin cewa azumin ya zo daidai lokacin da ake fama da karancin kuɗi a hannun jama'a a faɗin Najeriya don haka ana yin azumin ba cikin jin daɗi ba wasu ma sun ce ana yin azumin a cikin kuncin rayuwa wani shahararren malamin addinin musulunci musulunci kuma limamin masallacin juma'a ya yi bayani dangane da abin da ake nufi da azumin watan ramadan tare da yin karin haske a game da masu azumi da kuma yadda azumin ya kamata ya kasance su ma wasu daga cikin masu azumin sun yi bayani a game da halin da ake yin azumin a halin yanzu sunana musa muhammed. ni ne limamin a karar a kinyale ibada da ake nufi da azumi azumi allah ya saukar wa annabin kansa shine abin da zaka kame bakinka ba za ka ci ka sha ba ba za ka kusanci mata ba alfasha dukkan wani abu ba za ka kusanta ba azumi kenan to menene ka'idodin ko sharuɗan azumi sharuɗan azumi ka rike bakinka tun daga kusan wayewar gari za ka rike bakinka har ya zuwa faduwar rana rana tana faduwa to sai ka ɗauki ruwa ka sha wannan sharadi ne daya wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana sharadi na farko wanda zai yi sahur kusan wayewar gari zai samu lada mai yawa a cikinsa wanda da rana ta faɗi zai dauki ruwa ya sha ya yi buɗe baki ko kuma ya samu dabino ya buɗe bakinsa ko lemo ya buɗe bakinsa zai samu lada mai tsoka a wajen Allah ta'ala maɗaukakin sarki. Malam me ya kamata mai azumi ya yi mai azumi abin da ya kamata idan yana da iyaye ya kula da su cikin wannan azumin sau da kafa ya yi musu biyayya saboda ya samu shiga aljannar ubangijinsa ka gane kuma azumi abin da ake so a cikinsa in kai mawadaci ne ka yawaita alheri a cikinsa da sadaka ka yawaita a cikin azumi. Dawa-dawa ya kamata ya yi azumi. Wanda ya kamata ya azumi duk musulmin da yake cikin lafiyarsa kalau ba wata larura a jikinsa inda musulmi ne ba keɓance kowa ba kana musulmi ka kai munzili kana da lafiya ko da wanda lokaci ya kasance in azumin farilla ya zo karkai wasa a cikinsa. To malam su wane ne kuma azumi ya yi madahiri cewa a lokacin azumin kada su yi azumi. Kaman mace mai ciki a azumin zai cutar da ita za ta ajiye shi kafin aifota ka gane ko kuma matar da take shayarwa idan ta ga ɗanta zai samu rauni a ciki tana ajiye azumi marasa lafiya wanda rashin lafiyarsa ya kai ya kawo bai san halin da yake ciki ba zai ajiye azumi matafiyi an ba shi dama tafiyar da za a kai kamar mil 48 haka yana ajiye sa, sai bayan azumi ya dauka ya rama eh tsofaffi kuma wa'anda tsufan tukub ya kai musu suna ajiye azumi su auna da karkono su bayar haka Allah ya ce sunana hassana eh, azumi ke tafiya to azumi alhamdulillah tun da addini ake bautan ubangiji ake yi amma magana matsalolin kasuwanci da sauran rashin kudin nan duk sun addabi jama'a hajiya sana'a ke yi abinci ne an eh, to sana'a na abinci a yanzu ma ni abincin ma ban san dabaran da za a yi ba ba a cin abincin saboda mi babu kudi ƙasa dinki abinci da jijjihi amma masu azumi ba su zuwa su saya masu azumi suna zuwa su saya waɗansu su saya suna da kuɗi waɗansu kuma su saya su ce sai sun samu akwai masu saya bashi da yawa kenan sosai ma tunda babu kuɗi to can da kafin azumi ya fi yanzu ciniki sosai? a sosai ma ba a haɗa kafin azumi da yanzu ciniki to kama waɗanne irin matsaloli ne kuke fama da su a cikin wannan azumi to matsaloli kan an ai ba a tambayoyi matsalolin da ake fama da su kudi da rashin kudi da rashin abubuwan makarufi ne ne Ba a samun komi eh. cikin azumin nan da ko azumin da suka wuce can za ka dan yi buɗe bakin ka waje waje da dan naman ka da dan kayan dai har dai mu tsofaffi da dan ganye to yanzu babu ana ki gani me ya kawo rashin waɗannan abubuwa ciki har da kuɗi to wallahi na gani daga laifin duniya ne ko hukuman gwamnatin ne shine ya sa ba su saka mana kuɗi ba ko kuma ikon Allah sunana Adamu Magaji Muhammad daga nan a Cinyale Ibadan to yaya batun azumi to azumi to sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah amma dai gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya kamar wani irin yanayi yanayi gaskiya na tsadar rayuwa abubuwa sun yi tsamari da yawa gaskiya muna dan cikin matsaloli da dama sai dai muna neman daukin ubangiji kuma da gwamnati ta tallafa mana kamar ta kamar mai me kake nufi eh gaskiya abin da nake nufi cewar abubuwa sun yi kuɗi da yawa sun yi tsada kana nan kayan abinci ko kayan masarufi ko kuma a ce kayayyakin ado kai ba wannan ba taba ba amma mu da yanzu abin da yake damu mu talaka abin da za mu ci musa bakin musamman mu da muka taso da daga muka bar garuruwan muka zo nan dan neman na abin da zamu rufa juna asiri to da kyar muke tsira da abin da zamu ci ma ballanta ne abin da za a sa tufafi da sauransu kuma ga yara da sauransu amma dai gaskiya yanzu dai a matsalar mu dai abincin abincin ma mu shi muke so Allah ya taimake mu a ce mu samu shi baja-baja sannan a zo a yi magana wani tufafi sunana Muhammadu Sani Yangabula to me zaka ce game da azumi game da azumi dai sai mu Allah hamdala tunda dai muna nan muna dan kakiri kakiri muna samu abin da muka ci amma dai magana kuɗi babu Hassan Tambol to amma akwai lafiya lahiya a lahiya lau muke kuma ayyuka suna taya gwargwado kana taya bakin gwargwado amma lai babu kudi amma ana samun abinci ana samun abinci dukan muna samu alhamdulillah sai mu Allah shukura baka da wata matsala babu matsala Allah lahiya lau niki to karanta na di abubuwan da zaka yi a cikin wannan azumi kamar a ce tufafi don yi ma yara ga sallah da mata lahi Hassan Umar Sambol ko guda ban tana da ba to me yasa to ba a samu Abinda aka samu bai wuce abinda aka ci to amma lokaci na ƙuriya domin sallah na kusantowa to lokaci ka ya kuri sai dai in ba mu samu ba mu hankuri mu wanke waɗanda gare mu musa to su mata da yara fa so sai hankuri. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A da Hassan Umar Tambuwal, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Ridwan Abbas a Ghana. Wasanni a takaice. radio ya amince cewar kashin da Nottingham Forest ta sha da ci biyu da daya a hannun Leeds United a ranar Talata a gasar Premier League din Turai wani kalubale ne gare shi. Sauki da dan wasan na Ghana ya samu daga rauninsa cikin hanzari ya nuna irin sadaukarwarsa ga klabin kuma an ba shi damar murzali da wannan wasa a Ellen Road. Ayu ya yi wasa tsawon minti 20 inda ya yi duk iya abin yi amma kokarinsa bai isa don kwasar da lis ba ga nasarar da kuma mashe da forest matsayi na sha bakwai abinda ya dan ɗara layin waɗanda za a iya sallamar su in an gama gasar a haka duk da cewar a wasanni takwas da sun kayi ba su ci ko da wasa ɗaya ba a yiwu. ya faɗa a sakon instagram cewar za su ci gaba da yin faɗa sai sun ga abin da ya tuɓe wa bosu naɗi a ƙarshe dai ɗan wasan gaba na black stars ya jefa kwallo a raga bayan watanni biyar ya kasa yin katabus wannan ya faru ne yayin karawar atletico bilbao da osasuna a wani wasan copa del rey a ranar talata famar da williams ke yi wurin zura ƙwallo a raga bana tun wa nasarar zumunci da yidinis su sumin kakan bana dahir yake kuma Faufau ya kasa cin kwallo a manyan wasanni tun kwallo da ya ci Villarreal a watan Oktoba. Dan wasan bai yi wata-wata ba da damar da ya samu a wasansu da Osasuna inda wani kwallo da za su fita da kwallon sadaka ya bijiro masa ya kokarta ya zura a raga ya baiwa Bilbao damar shiga gaba a zagayen farko na ainihin kara wata a wannan wasa na kusa da na ƙarshe da an kai a gida a wasan na zagayen farko belbao ta yi galaba da ci ɗaya abinda ya kara wa golin din na williams muhimmanci dan wasan gaba na asanti kotoko steven mccullough ya bayyana jin daɗinsa da yin wasa a gaba tare da dan wasan kasar brazil matthews de souza yan wasan biyu kowanne su ya jefa kwallo a raga a nasarar kotoko akan rtu a baba yara sports stadium a ranar lahadi biyu ga watan afrilu da ci hudu da nema makwala ya zura kwallaye biyu bayan da Souza ya jefa kwallonsa na farko a wasansa na biyu wa Asan Tikotoko dan kasar Uganda ya karɓi kyautar MVP na wasan kuma yana jin za su samu kyakkyawan ƙawance da dan wasan na Brazil. Babu tantama ina sani da cewar muna da kyakkyawan fahimtar juna ne da Dati Souza kuma da'iman muna magana da juna haka ya bar ya zama sauki gare mu mu taka rawan gani akan fi fili ya faɗa wa Star Times. Ah, damben zamani. A ranar Asabar Anthony Joshua ya doka Jermaine Franklin a wani faɗa a aji mafi nauyi wato heavyweight a zagaye goma sha biyu inda Joshua ya yi nasara. Sai dai a dalilin suka da Joshua ya sha wurin 'yan kallo mai bashi koro ya nuna cewar ya gamsu ainin da faɗar da Joshua ya yi. A wani faɗan kuma ajin featherweight a ranar Asabar Robbins jose ramirez ya yi nasara akan ɗan ƙasar ghana haifafin birtaniya isaac dogbe sai dai dogbe ya bukaci a sake ba shi wata damar ya sake karawa da ramirez da wannan muka so ƙarshen labaran wasannin radwanan lamuktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla an gaishe ka Ridwan Abbas yanzu kuma bari mu saurari karatun alkur'ani mai tsarki daga kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana muhammad banjuma ɗalibi daga makarantar ashabul kasuwa wakin wanda ke cikin eh, ƙasar kamaru a birni yawon da a angon brigitari don karanta muku alkur'ani mai gima daidai gogodo insha allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Ah, to yanzu kuma masha Allah, yanzu kuma sai labarai a takaice. To binta a takaice yau laraba majalisar ɗinkin duniya ta ce tana yin Allah wadai da matakin gwamnatin Taliban na haramtawa matan Afghanistan yi wa majalisar ta dinkin duniya aiki a nan ƙasar ta Afghanistan. Tana mai bayyana haramcin da cewa ya saba doka kuma ba za a lamince da shi ba. 'yan sandan isra'ila sun kai samame a masallacin al'aqsa da ke birnin kudus da suka harba gurneti tare da dukan matasa falasdinawa waɗanda suka yi jifa da duwatsu da kwalaben wuta a lokacin wani rikici da ya barke a wani bikin hutu falasdinawa a gaza sun mai da martani tare da harba roka a kudancin isra'ila wanda ya haifar da wato jerin hare-hare isra'ila ta sama inda yana ɗaukar matakan inganta amfani da kudadenta domin cinikayyar ƙasa da ƙasa a zaman wani sashe na yunkurin bunƙasa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da ke fama da ƙarancin kuɗin dala da kuma ko kuma aka ƙaƙaba musu takunkumi ƙwararru a fannin kasuwanci sun ce yunkurin haɓaka eh, kuɗin rufi na indiya ɗin Eh, wato a zaman wani zaɓi kan dala da sauran kuɗaɗe kamar euro ya haɗu da ƙwarin gwiwa bayan takunkumin da kasashen yammaci suka kakaba wa rasha sakamakon yaƙi da take yi da ukraine 'yan majalisar dokokin amurka sun yi watsi da wani gargaɗi daga ofishin jakadancin china da ke cewa kada su gana da shugabar taiwan tai ing weng wadda ke ziyara a california wani ayarin 'yan majalisar goma sha bakwai daga dukkan jam'iyyun siyasa biyu sun rufawa kakakin majalisar wakilai kirin makati baya a wani taro keɓance da tai a ɗakin karatu na ronald reagan da ke california masu rajin daidaito tsakanin jinsi a namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alkalai mata a kotun kolin ƙasar karon farko a tarihi shugabar kungiyar lauyoyi mata ta namibia ruth hurenga ta ce naɗa alkalai uku mata wanda shine karon farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai na zama wani muhimmin abu na tarihi. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatarwa da kuma julie da gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'asalam.